قال ربعني إلى shugabanninmu na haya tebur da mahalarta wannan tasiri da 'yan midiya jama'a masu iya sauraronmu kusa da nesa muna gaisuwa ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa baraka yau ne sha bakwai ga ramadan hijira shekara 242 ya ce ne da takwas ashirin da tara ga watan Efiriri, miladiyar haihuwar annabi Isa da Maryam, mai san alaiki salatu Salam. shekara dubu biyu da ashirin da ɗaya. Haka mai da aka sani muna suratul hijir a ayata ayata talatin da biyu. To, bismillah. Ƙola ya ما لك ألا تكون مع الساجدين قال يا إبليس يا كي إبليس ما لك ألا تكون من الساجدين مع الساجدين أو من الساجدين me ya same ka me ya faru an ce malayaku su su gaba ɗaya sai kamar yadda bayani ya gaba da wata misali kai me yasa ba ka yi ba sai ce ƙwalalan akulli a juna libatarin ƙwalakotahu min mutu qalat jawabi shi lam akun li asjuda ban zan mai yin sujada ga basharin abin nan bashar mutum asalin bashar fata abinda fata da gashi irin na halitta dan adam ba zai yi sujada ga mutum wanda yake asalin halitta shi na fiye eh, tarihi mai kyau halatta ka halitta shi min min ka halitta shi daga laka wadda take abin mai sauki min hama'in daga bakar ƙasa maknun wadda an cutai cutaddiya an gama ta an cuɗe ta da shi kai ni kuma قال فاخرج منها فإنك shi kuma a wani wuri an halice shi da wuta kuma shi ga fahimta shi annaru ta akulu sai ai wuta abin nan cuɗaɗɗiyar ƙasa wadda take konanniya ta ce sarsare an tuɗe ta an kone ta kana sauki amma an buga kasko amma da suratu rahman ta yi bayani shine yace kala sai Allah ya ce da shi in haka ne faqaru ha fita da wannan gida gidan aljanna fa inna karaji fita kai kana cikin jefafu ko kuma kana cikin la'anannu ce raji wanda aka nisanta shi daga rahama Allah ko kuma an jehe shi da an daibe mai albarka kenan an jehe shi da kalmar la'ana don haka fita kawai ka je na wa na alayka la'anata ila yawmiddin wa inna alayka la'anata ila yawmiddin kuma ka ci gaba da rayuwa cikin la'ana Allah ila yawmiddin har zuwa ranar a ah, jaza yawmiddin addin huna al jaza har zuwa ranar sakamako ranar judgment ranar da Allah zai shari'a duk wanda ya ambace ka zai ce la'ana mulla don haka ka ci gaba da rayuwa cikin la'ana na قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون ala rabbi sai ce rabbi ya ubangiji ma an ka jinkirta mini ma'ana ka saurara mini kar ka kashe ni ila yawmin yub'atu ka fashi har zuwa ranar da za a yi tashin duniya wato wannan wata dubara ya so yi bai san kifi na ganin ka mai jahoma shi mutuwan nan abba ya san yi don haka buta na farko shi ne lokacin mutuwar duniya gaba daya to shi baya son ya ga cikin yadda za su mutu a wannan lokaci yana so a bashi a har ranar da za a sake busa na biyu tsakanin busa na farko da busa na biyu suna ta ce shekara arba'in muna kwance a wa'inda addarai suna kwance rigingine a kan kasa kuma kowane zai faɗi ya mutu akan abin da aka iske shi a kai ne akan aƙida ne kullukum da tuba a sunna bima matu alaihi za a tada ku akan abin da kuka mutu akan shi yana yiwa ko da za a yi kusan nan ka faɗi kana gidan giya wani iyazu billah ba mamaki kana zina ba mamaki Allah ya tuwa ma asiri kana karatun Qur'ani ko kuma kana wa'azi ko kana sauraro ko kana nafila duk dai abin da Allah ya ga cewa shi ne halinka mafirin yi kashi saba'in da biyar cikin ɗari na rayuwarka wani alkhairi ne to sai Allah ya kashe ka daidai gabar da kake cikin irin wannan alkhairi don ka tashi da wannan zifa in kai makidi ne kana bugun kalambu ka tashi kada gangara gangara gangara gangara gangara kowa zai tashi da irin abin da ya mutu a kai da haka iblis dubaran shi a rabo da shi kada bai son mutuwa ya san yadda take don haka a bai shi an ka bai shi ko har zuwa kusa na biyu da za a tashi kaga bai mutuwa lokacin amma yana yiwa hikima ta in ya kai kusa na biyu kenan ya huta da shiga wuta domin kenan eh, kaga ya kauce ma ya riga ya mutu shi kenan lokacin ba a koma sadiki kuma sai Allah ya ce da shi qala fa innaka minal munqarin ala sai Allah ya ce ba damuwa wa innaka laminal mundarin kana cikin waɗanda aka jinkirta ma eh, cikin fa'idar wannan aya wannan ya nuna kenan mutum ko da ba mutumin kirki ba ne in yau roƙi alfarma ga Allah ta yiwu Allah ya saurare shi kenan addu'a ta shafi mutumin kirki da wanda ba mutumin kirki ba karuwa tana iya yin addu'a kuma ba mamaki a shi addu'anta barawo na iya yin addu'a ba mamaki a karbi addu'a shi haka dai yadda shedanin mutum yana iya yin addu'a kuma ba mamaki a karbi addu'an shi akwai wani kahiri zamanin bani isra'il Ba ya son ya kirayi allah abinda yake so ya kira gunkin shi don shi ya yadda da don haka ya kama kiran ya sanam ya sanam ya sanami ya sanami ya gunkina ya gunkina ya gunkina to cikin haka yana sauri yana sauri sai ya mance ya ce ya saman yi kuma Allah shi ne a saman sai ce an ce labbai ka abdi farbawa ka ya wa nan so ba roƙa a baka me kake so annabi Musa ya yi ya tambayi Allah ya ubangiji ya kiri kuma ka ba iyaka kai ya kire ka so ɗaya ka karɓa dole ka ɗan jinkirta ya dan faɗi Allah din ko so ko da dai so uku Allah yake da shi a wancan gunki da ya kira ya kira abin da bai ji yanzu kuma ya kiri mai ji yasa ne amsa mai saboda haka adalcin ubangiji subhanahu wata'ala adalci ne da rahamar shi a nan duniya ta shahi mutumin kirki da mutumin banza har shi ma shedan da kai ya yi addu'a amma Allah ya karbi addu'an shi sai dai an yi mai gyara cikin addu'an addu'an sai ce ila yawmil waqtil ma'lum na karbi roƙonka dan barka amma ba irin yadda kake so ba ila yawmil waqtil ma'lum zan barka zuwa lokaci sanannen lokaci wato shi shine na buta na biyu na tashin duniya ga baki daya to zan bar ka har zuwa abin nan ma'alum shine kusa na farko wanda da gare shi kowa zai mutu shi an ka sani da yace kullu man alai hafan kenan a wannan rana duk wanda ke kan kasa zai mutu shi kuma iblis a kasa ce yake rayuwa tare muke da shi nan garuruwan ba cikin sama'u yake ba an hana mai zuwa can amma nan yake cikin duniya yau ka gane makera gobe ka gane shi fatan ya kawo jibi kuma ka gane shi ya wuri kuma ya ga dama cikin a daya, shi sai maka shi dawo kuma na wata gore duka sa a ɗaya ba ta kare ba domin shi iska ne saboda haka Allah ya ce da mu barka amma zuwa wani sanannen lokaci sanannen lokaci gare mu shine lokacin da za a yi zuta na farko don tashin duniya ga baki daya ko kuma don a mutu kafin a yi tashin duniya na biyu kenan na farko za a mutu gaba daya na قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين قال سيدي بما أغويتني تو bisa ga halaka da ka kaddare ne da ita don gawi kuna halaka bisa ga halaka da ka kaddara mini na halaka wato shi ma ya yi ta ke ne to ni ko zan ɗibi na warabo na farko la nan na lahu zan kawata musu a tilardi cikin ƙasa ma'ana duniya zan kawata musu cikin bangon duniyan kawace-kawace wa'anda yake ba su ma yi musu amfani amma in gyara abin in kawata musu har su ga abin nan yana da sha'awa sai su je su yi don haka zai sa mana sha'awa kenan zai kawata mana abubuwan da Allah shi kuma baya su har mu ga mun yadda da su kuma mu je mu aikata na biyu wala ubuyon nahum kuma zan halaka su wadanne halaka su ma zan halaka su shine batarwa a nan zan bar da su bi ma'ana zan halakar da su ajma'in gaba yansu ba zan kyale kowa ya sha ba abin nan duk kowa ko ustazu kake ko kana da qur'ani ko kana da geme kana addini to sai na kai maka hari kuma sai na halakar da kai wannan shi abin da a buri ne don haka kowane mutum sai ya nemi taimakon Allah sai dai shedan ya yi istisnai ko kuma Allah ya tilin tashi ya cire wasu illa ibadaka min mukhlasin illa ibadaka min mukhlasin sai dai bayinka wanda yake ke na wannan magana ta iblis ne sai dai bayanka ya Allah cikin jama'an ka musulmi akwai wasu bayi da suka rinjaye ne ma'ana sun kafi ƙarfi na su ne makulitin makulitin ko makulatin duka akwai bayan ka waɗanda suke da ikilasi ma'ana duk abin da za su na addini ko kyauta ko sallah ko wata ibada suna yi ne don Allah to duk wanda yake yana da ikhlasi cikin al'amari ne to ya ji karfin shedan ko shedan na tsoro ne kuma bai san wanda zai iya halakar da shi ba sannan akwai waɗanda Allah kuma ya tsarkake su waɗannan irin annabawa da manzanni da wasu salihai waɗannan su ma shaidan bai ma fara kai musu hari domin suna tare da kariya Allah to Allah ya kare mu ga baki daya wannan ya nuna in mutum zai aikin addini ya kokari ya sa kyakkyawan niyya kyakkyawan niyya ba ma don Allah ya rubuta kadai ba amma kuma za su taimake ka shi zan yi dinga jin tsoronka ya zama na bai iya tinkarar ka da wani abu na ƙwada haɗa zirafun alayya ƙwada zirafun alayya mustaƙi wannan ita ce hanya ta wadda take madaidaiciya duk wanda ke aiki da kilasi yana yi saboda Allah wannan su ne jama'a kuma su ne waɗanda sun fi ƙarfinka ba za ka iya kare jaye su ba wato wanda ya fi hanyar shaidan shi ke cikin halaka wanda kuma ke yi don ala ya fi hanyar Allah da lahil mustaqim a shi kada na jau wannan ya riga kota daga sherin shaidan to Allah ya tsarkake zuciyarmu da ayyukan Muhammadin jayi shaidan إن عبادي ليس لك عليهم سلطان bayina waɗanda suke ke da salati suke tafiya akan salatul lahil mustaqim baka da iko akan illa min al-gawi ko gawun eh sai fatattu wannan ku zan biyo ku daga baya ku ci banin kuduka ba wanda zan kyale amma dai bayi ni da kaina na kare su wayanda suke yin ayyukan saboda Allah ka gyara halayya wa inna jahannama la kuma da kai da su wayanda sun kabe ka Ah, wa inda jahannama hakika jahannama la mawidakum la mawqiduhum ita ce alƙawarin cewa ita ce makoman su ajima ajima ne na gabaki daya wato nan zan kare su cikin ah, abin nan jahannama ko to ita jahannama yawa ne dawo akan insha Allah za mu fito da su ɗaya bayan ɗaya da kowane group ga abin da ya dace da bakwai. din wato gidan wuta ne tauhid na mutane da suke kaɗe ta Allah amma sai ɗan karen zunubi a iya shegi ana musulunci amma yanzu ba a na ba to wayannan su ne za a jahannama wucin gari a dan azabtar da su na wani lokacin da Allah ya ga dama sannan daga baya da su ya mai daidai saboda an kira su al da tauhidi cikin al'amuran don haka da yawa kaga abin da ya amilu salihat to da yawa za ka ga mutane suna ne kuma sun cika rukunin imani shida sun yadda da Allah sun yadda da mala'iku sun yadda da littattafai sun yadda da sashin alkiyama sun yadda da manzanni sun yadda da kaddara bai da aka yi cikin gari tare da su ake yi suna bidan mata watakila suna luwadi watakila ma suna dan gama da shaye-shaye watakila dai akwai ayyuka ba mamaki ma suna cikin masu sata ba mamaki suna da hasala ba mamaki suna da annabi manki ba mamaki suna da daidai kuka wayanda yake tauhidin nan suna da shi amma wurin zunubai kuma littafi ya cika don haka Allah ya alkawali zai shiga da su cikin jahannam mai yiwa kila cikin kashe-kashen wuta kila ta hidan rashin zagi jahannama ta dan hidan sauki-sauki inda za a sa bisa ga sauran kamar sai a cikin ta Allah na laha tabi'atu abwabil li kulli babin minhum juz'un maqsum laha tabi'atu abwab abwab jahannama ƙofofi bakwai gare ta kamar da muka yi bayani za mu dawo daga bayan mu fitar da su ɗaya bayan ɗaya tana da kofofi guda bakwai eh, wace kofa da eh, kulli babin eh, ga kowace kofa min wadda za a bi gare ta a faɗa can cikin kuryar wuta juzu'un maksum akwai wani yanki da Allah ya tsaga na wayanda sun ka dace su bi ta wannan kofa domin kamar yadda kuka sani adalci na Allah ko da kai dan wuta ne shi dan wuta ne ta yan wuta ce sai Allah ya saki sa a yi skirinin kuma adiba cikin laifukan ku na shiga wuta ane ne ya fi kwarewa ga iya shege cikin ku don haka a duba za a yi ga littafinka adibi result don haka daga nan kowane sai a ga wuce wuta ta dace da shi domin akwai wanda wuta ce ta zahinta ya yi tsanani kwarai saboda mugun laifi gare don haka iya kamata a kai shi hamu-hamu ko a kai shi sakara eh, duka gashi nan saboda haka ko wani yanki na masu laifi eh, akwai inda ya kamata a shigar da shi a cikin nau'in wuta gwargwadon zunubinka gwargwadon sakamakon da za a yi ma na yawan ƙarfin azaba don haka kwaɗi ba da zahi baki nai in ka ga cewa jikinka bai iya ɗauka babban wuta to ka bar babban zunubi eh, in dai ka tabbata jikinka bai iya ɗauka babban wuta amma yana iya ɗauka ƙaramar wuta to ka bar babban zunubi ka ɗauki ƙaramar wuta wannan da mun ka karanta jiya na za'atan shawa. mai kwaye fata goshi ta kone ta mai da kai suke lato ita ya ƙarama to ka neme ta sauraka abin da ya fi kamata ga musulmi ka yi iyakacin ƙoƙarin shi ya zama ko ɗaya dai ba su shiga ba wannan shi ne ka yi kokari ya zama da ko guda cikin ƙofofin nan bakwai eh, ba za ka shiga ba don babu wadda da sauƙi jahannama da kaga an ce kamar tana da sauƙi ita ma akwai jahil cikin eh, tsarin bakwai ne akwai jahil amma wa dai ita nan ita ce wadda za a sa musulmi waɗanda suke suna da tauhidi sun san akwai Allah eh, amma kuma ba su cika ka'idojin sharuɗan kyawawan ayyuka ba inna dina fi jannatin wa'uyun sai abin nan na biyu Allah ya sa da mu Innan innal na haqiqa masu tsoron Allah Abin da an tsoron Allah tsare shari'a ba talla ba ne wanda za ka yi ka nuna kana da tsoron Allah a ayyukan shari'a za ka kiyaye shi ya tabbance da Allah dai ya cewa kai mai tsoron Allah in an ce ga wanda addini ya ce sai ka daure ka yi in an ce addini ya ce ka a ga dalilai sai ka bari to wannan shi Allah ya ɗauka tsoron Allah yi da alaka da kwana da dauɗa ko yawo da tazuwa ga wuya ko lawai tazuwa ga hannu ko ka tashi tsakar dare ka yi ta hargowa duniya na ji wannan ba shi ba ne abinda ake iya zamana kana tafiya kan tsarin Allah tsarin da addini ya tsara maka kana tafiya gwargwadon iko kamar yadda annabi ya ce za a martukun bishe zo domin hu masadatu in na ce ku yi to ku yi gwargwadon iko gwargwadon hali wa idan na haitukum an ku fasta ne ku in na ce abu kaza a bari to Allah ya san kana iya bari sai ka bari ga baki daya na udkhuluha bi salamin amini to da shi inda lil muttaqina fi jannatin wa uyun suna cikin aljanna ba aljanna kadai ba wa uyun akwai mare mare domin gida wanda ya kai gida to za a same shi yana da lambu kuma za a same shi yana da ruwa da suke farara gefe-gefe eh, don haka wannan gida shi ne aka yi ma 'yan aljanna alkawali a kan shi na biyu sai Allah ya ce da su kula ku shige ta ku shige ta ne bi salamin amini ku shige ta da aminci kuma kuna amintattu bi salamin kenan in za a shiga za a akwai sallama wadda shari'a ta ce za a ci gaba da ita ko da lahira illa qilan salaman salama wal mala'ikatu yadkhuluna alayhim min kulli bab wal mala'ikatu yadkhuluna alayhim min kulli bab salamun صبرتم فنعم عقب الدار هنا يوا انت ادخلوها بسلام امنين ku shige ta da cikin natsuwa da kwanciyar hankali ba tare da an akwai wata wahala ko kuma zargi kenan salamin aminin kenan kuna cikin aminci kuma kuna cikin amintattu kenan babu abin da za ka ya zama maka doka wannan shine amini kana cikin aminci me za ka ci babu laifi me za ka sha babu zargi eh, duk wanda kake son karayu karayu babu wani abu da za a ce ka yi ba ka da wata ibada an gama ibada tun a duniya yanzu babu abin da ake bukata da kai son aka yi ka ji daɗi kuma ka ji daɗi yadda kake so sannan a sa ka jin daɗin da baka san da shi ba a ƙara ma saboda kana cikin kwanciyar hankali Eh, babu wani wanda zai zo ya ma bakan magana bayan da za a yi wani zai ya bata mare shi ne eh, salam kuma sannan amini bi salamin kuma amini ya Allah ka sa da mu cikin wannan rahamaka ya Allah wa naza'na ma fi sudurihim min qillin ikhwanan ala surin kamar yadda aka sani a mutane suna da wani rauni so da yawa akwai wanda shi halitta shi gaki shi musulmi kuma halin sunna amma an jarabe shi da hasada yana bakin cikin ya ga wani da alkhairi ba shi ba ko menene ya yi to an ce shi adda shi akwai wayanda a haka to kuma gashi yana aikin tauhid yana da aqida kuma gashi mai hasada sai ya shiga wuta to a cikin bayani da mun kai ya nuna ko ya shiga wuta ai za a fitar da shi wata rana saboda tauhidin da aka gare shi da rashin shirka da bai da bai ko kuma bai taɓa yi ba to shi yasa masu ruwaya suka kawo cewa ita wannan jahannam ita ce bayan an shigar da su ciki masu irin wa'in galai to za a fito da su a zo da su kofa a su in an zo da su kofa aljanna sai a yi musu kisasi irin ƙetar da wani ya taɓa yi ga su mai a kai mai addini shi mai addini amma ka yaudare shi ko ka yi mai ƙarya ko ka yi mai zambo ko kuma kila an ba ku abin rabo ka ci amana dai ka handame ka ɗauke mafi yawa ko kuma kila akwai cutar da ka yi mai wata rankun tafiwa a don haka sai a yi kisashi kowa a ɗebe mai haƙe ne kamar da aka yi ma dabbobi kisashi baya ga haka shi nan hadisi ya tabbata daga anin sallallahu alaihi wasallam cewa dan aljanna daga an gama wannan kisashi kowane zai gane gida yi da ya kamata ya biya sai ya shiga sama da gidan shi na duniya sai da zai gane gidan shi na duniya don haka shi nan sai su shiga to kafin su shiga aljanna Allah ya ce wani na sai mu cire ma fi su dole ne abin da ke zukatansu da suke rayuwar duniya da shi min gillin na hasada ko na kyashi ko na ke abin nan damuwa an ba wani wani abu ni ba a bani ba ko ko wani ya mallaki kaza na shi shi ilimi ga gidan da kaza ni ga ni banda musamman ke malanci ya fi wannan saboda malanci jargobi gare da yawa yana yi wa ka ga mutum ka dame shi da karatu ka shi yin sau goma amma a ce shi a shugaban malamai sai ya so sa ka aiki ko ya ce kaza ko kuma a dawo a ce ai eh, wannan shi an liman alhali larabci dai ka shi ko kuma a ce shi a shugaba ko a ce shi an da wani matsayi to duka cikin harka addini dan da ya amfani da wannan dama ya kawo muku gilli da junanku akwai wani shida ma dai an halitta shi dan bakin ciki na bai son ya ga kowa da ci gaba ta ya bai son ya gane ka da dan wani haske abin nan eh, shi yasa su sun yi takaicin malami an ga malami da yan alaman da wata yan nema ta yi a kaje ga malam wai malam har ga ko nan gaba ko kuna iya yi mana wa'azi ko eh wai bakin ciki na ya mai yawa bai sai da an kai mala ya sa wannan ya samu rigar ba amma dai ga shi nan damuwa ta yi mai yawa eh, saboda haka ya sa ce kabiru gombe kullum za ka ga makiya suna ta abin nan nashi hanya daban-daban saboda kullum gani ne aka yi kamar duk najeriya ga ya kowa kuɗi kasa inda ya program wata biyu to kowane rana takalmi shi daban hulan shi daban rigar shi daban haka tasiri har ramadan ya kare to eh, ba su sani ba wannan lalurori ne na ma'amaloli yau da gobe in kana wa'azi irin shi suke da waje daga nan a amerika eh, in wani bai baka ba ai wani na ba balle ba sai ba ka saye ba Allah ya sauƙaƙe shi ne Allah ya ce wani za a nada mu ba a shiga aljanna ana kin juna don haka yasa za a kire dan gillin nan da a cikin zukata wani za a ma fi su dore min gillin sai su koma su koma yan uwan juna sai ka ji kana son dan uwanka kana son ka kai mai ziyara wanda ba ko ga maciji duniya sai ka ga kai kowa kauna ne. an riga an cire an yi operation an ɗebe dukkan wani nau'in damuwa tsakankanin ku na la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha fiha babu wani abu mai kama da ne na ata'ab wahala awul mushakka awul shada'id ba wani abu wanda yake yana da alaka da wahala wanda zai same ka bayan ka shiga aljanna na farko dai shi ciyo a je magana ce dun duniya a yi bankwana da shi eh, ko yanzu ga kike da ciyo ko mi tsanani ne yan zare ranka mi amfani ciyo <laughs> dole ciyo da ya ce kamar yadda yan mutum ya mutu da janaba kaga janaba ta ce ta ji kunya don ya riga ya zama gawa domin ba ta ce ai mai wankan janaba amma in mata sai ce abin nan yana da janaba to sai ku yi niyya biyu sai ai mai gaba ɗaya domin akwai hamzala ɗaya daga cikin sahaba a nan sallallahu alaihi wasallam yakin badar da aka kashe shi mala'iku suka suka yi mai wanka sai ne annabi daga baya tambaya iyalin shi me ya faru ta ce lokacin da ka aiko a faɗi cewa a fito a ce wurin yaƙi shi kuma yana da janaba bai wanka ba sai ya ji tsoron ya tsaya ya yi wanka umarnin da ka ba shi ya yi sanyi-sanyi don haka sai ya wuce wurin yaƙi da janaba sai kuma an ka kashe shi ya sa mala'iku sun ka sai sun kai mai wanka ko da annabi ya sai wuri ne an yi mai wanka tsam <laughs> ya sa ake ce mai mala'ika wanda mala'iku suka yi mishi wanka Eh, saboda haka duk wata hanyar damuwa babu ta a cikin gidan aljanna babu ciyon kai babu rashin lafiya kuma yana da kyau ka sani babu gona ba a noma ba a kiyo babu kasuwanci babu smogal babu kidnappers <laughs> eh, ba abin ba ka da problem ba inda hada kashi ba kai to menene ana tsoron kai kashi ka ji wari an fice to an dauke ma kashi an dauke ma ba haya babu majina babu gajiya babu hawan jini babu dajiji balle ulcer kuma kowane abinci da a baka ba wanda ka cutar da kai bane wanda ka amfanar da kai duk kayayyakin duniya an gama ta don an sakan ka muku ga abin da kun kai a duniya Allah ka gafarta mana to shi shigar ta daina ya ji daɗi ko ko zaman ka famanin wa ma hum min haɓe makwaraje kuma ba a ba ku hita ba a cewa ai kun ibada da kun ka yi ai an biya ku da yanzu yau kan ku hita wasu za a kawo ba in ka shiga dindindin nan permanent babu wani abu kuma duk abin da za a baka ran litinin to karami ne an ka baka ran talata ya ce uban wannan haka za a yi ta yi makusan da zai karewa وأتوا به كلما رزقوا من منها من ثمرة ما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها إيه. ولهم فيها سهرة وهم فيها خالدون كاغا غوبان ga uku sun yi dadi a aljanna na farko ita aljanna kana cikin ta na biyu duk abin da kaka so za a kawo ma na uku kuma tana da mata to gida babu mace kan ai ba gida na ba kaga ko wanda bai da mata an ka zo za ka ga mafi yawa ɗakunan su kofar gida suke sannan za ka ga suna da hotuna iri-iri ga na indiya ga na eh, turawa ga na balaraba an hasa wacce ya kaso in ka tifi albon ne kuma kowace budurwa ya samu hotonsa cikin albon eh, abin nan kowace son son kai saboda haka yi abin nan yake bawon Allah don haka gidajen aljanna akwai mata azwajin mutahara mata tsalkaka wayanda ba su taba aihuwa ba ba su ciki ba ga sunan za a baka masu eh, don kista baka yan mata sai ba batinu haɗe kara za a baka tare kuma don su ba gwauruwa ce da wani ya aure ta ba a'a wadda Allah ya tsara ta a haka eh, ya zamana tana da wani yan kistan zaman aure da wani plan wanda karamar yarinya ba ta da don haka don a haɗa maka biyu don akwai wanda nan duniya in zai aure ya yi sambon ruwa shi dai duk sanda da ya aure shi dai gon ruwa ko kuma siffa ɗaita ta mata an ka gwamnati an da ko ciki don haka ku yi ƙoƙari ka runga da Allah ya ba ku na duniya ku bidi wannan babban ni'ima mai amfani shi na yace hun fi wa ma hum da wanda ake fitar da su ba ba gidan haya na ba aljanna permanent kai an an don haka ka ji ciki abin nan din Allah shirye mu na ibadi anni ana al-ghafurur rahim na nabi badi ga wata magana mai daɗi gare mu ka gaya ma bayina musulmi bayan an shirya masa siffa Eh, taswirar aljanna an gwada musu ita kamar gasa a bude su shige to sai an ka zo mana da magana mai daɗi don kan mu zama discourage kada mu kada mu yi sai kada sai ce na rike badi ka ba bayi na labar magana da annabi sallallahu alaihi wasallam ila kuma ana magaya mu bayi ni anal ghafurur rahim ni wa mai gafara ne kuma rahama ni wa ga sifa bata gushe ba ina dauke da ita mai gafara kuma ina mai rahama anal gafuru rahim wannan magana tana da daɗi gare mu wato kamar an zaburar da kai an ce ka sare ga gidan nan kuma ka tuba domin ni ni mai gafara ne don haka yana yiwa wanka in yahe ma kuma in baka wannan gida Allah shi ba mu kun abin kun kai wata ga wata abin ya rage muku kwana uku ko kwana ya biyu ku fara shiga cikin daruruwan nan guda goma wanda yake komi akwai cikinsu don haka sai ku yi shiri masu iya zuwa su yi tarawih su yi tahajjud la shakka afdal ka yi tarawih kuma ka samu ka yi tahajjud masu iya sauke qur'ani kwanan nan goma a nan wa fi dalika falyatanafasul mutanafis kwanaki ne da Allah ya ware mana saboda karancin shekarunmu na duniya wannan shi ne hikima karancin shekarun da muke da shi da mutanen da suna shekara bakwai sannan mutum ya rasu wani bai balaga sai ya shekara uku ya balaga to a yanzu mu kuma gashi in kai shekara abin da saba'in ma sai a shekara cikin manyan dattijawan gari eh, kayi kusan da kashin wa da shakana cikin tsanin gari wata sun kusan kake kake Eh, saboda ka sai ku yi kokari ga dama nan Allah ya ba ku ga matsalar ƙasa ga matsalar iyayenku da aka burgura ga matsalar iyayenku da addare ana son a gama lafiya ga matsalar abin kunya kana son kada ka bar ma ka abin kunya eh, ga abubuwa nan dai da yawa waɗanda ubangiji subhanahu wataala eh, ya ya dan ya ce mai ya rantsi da zafi ne sai ya halakar da mu gabaki daya shine Allah yake nabi ibadi ka ba bayina labari anni al ghafurur rahim ni hakika ni to ni ne mai gafara mai rahama don haka kamar an yi muku bishara cewa kofa ko take ma a mai ko da yayi bisa ko da yayi zina ko da yayi shakiya ko da yayi sata ko yayi mai kofa ko take ka zo ka duba, kamar yake tuba in yafe ma ana al ghafurur rahim وأن, وأن عذابي هو العذاب الأليم وأن عذابي أما كما عذابتا هو العذاب ماذا عذاب الأليم عذابتا كما يتشي عذابا ميتنني رأيدي ba ya nema an kai baka shiga aljanna wallahi inda za a kai ka gidan nan na biwa bai da kyau gidan nan shine gida mai anta wanda a ciki azaba mai mugun raɗaɗi Allah ya kare wato kama an gwada maka ɓangaren rahama kamar da ake rahama a yahe ma a baka aljanna amma in wani dalili yasa an ka gaza yahe ma ba a ma ba to wallahi inda za a kai ka din nan ma wallahi bane na cin babu daji. akwai fitina Allah ya kare ku ونبئهم عن ضيف إبراهيم منين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون ونبئهم آه، ونبئهم ka ba yanda rahama ta take ko ina nake rarraba ta yadda ni ga dama a ba su labari an zaifi ibrahim wani baki da annabi ibrahim ya yi abin nan ba su wannan labari don zai sa su ga gani da yawan gafara kuma wurin azaba kuma an ka saba min kuma ta kowace hanya yana azabtar da mu eh, mi an misali yace ka ba su labari an zaifi ibrahim izdakalu alaihi lokacin da sun ka shiga bakina suka shiga gidan annabi ibrahim alaihi salatu wassalam fa qalu salama sun ka ce salam qala salam shi kuma mai mutu da sallama daga wannan sai an kai ni. qala sai ce da su don ya kawo abinci ya ba su faqarabahu ilayhi qala ala ta'kulun ya ba su ilayhi Wala ala ta'tu ya ga ba su shafe shi ba an yanka marigi an gasa an yi soya an dawa, an gyaggyara an kawo mabaki a dinnan ta huska girmamawa shi yana ci amma baki ba su ke sai ka ne suke yi kuma bakin nan sun kai su goma kuma duk siffar su guda halittar su daya duk jajayen mutane ne kamar laraba babu wanda yi wani tsawo umarcinsa iri ɗaya muryarsa iri ɗaya hancinsa iri ɗaya takalmi komi siffa guda eh, kuma ga abinci an kawo an ba su shi yasa ya ɗauko yasa ga baki amma su ba su ci ba kallo ne su kai eh, shi ne sai Allah ya ce kala sai ce gaskiya na min kuma ki nuna mu mun ji tsoron ku gaskiya muna cike da tsoro game da ku domin ga ƙa'ida ba kawa bako liyafa ka aji mai sannan kuma bai ci ba dole hankalin ka ya tashi don haka muna cike da tsoro shi haka abinci ba ku ci ba na قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قالوا لا توجل suka ce a karka lasa kakka ji tsoro ka kwantar da hankalinka ina mu inna mubashiruka mu na farko dai muna maka bushara don kamata ya wanda ya dan fara jin tsoronka ko yana taunarka kai kuma kana son samu aminci gare ka to kamata ya ka fara mishi da abin da zai kwantar mai da hankali don haka ba a fi asalin abin da attahiyar suke nan ba amma saboda ga hankali dai ya tashi don haka yace mutu a ka ce mai ka kwantar da hankalinka kuma inna ka muna maka bushara da ne shi gulamin ali muna maka bushara za ka samu ɗa kuma ɗan nan mai ilimi domin ‘ya'yanka da ka aifa ba su da ilimi to aihuwa ka ta zama aihuwa wahala don kullum abin nan eh, eh, ƙaramar magana za su jawo ma ai da wanda za ka haifa ka ciri ba haihuwa ta yi zama yana da ilimi domin yin mutum mai da ilimi yi bai sami da yi ma mai kyau ba bai sami da yi maka mara kyau ba in ba ka gane haka nan ba auro ba kawaya jahila yau in ta yi sha gishiri ya yi yawa in ka yi mata wada to gobe kuma gishiri bai maci kaga in yi yawa matsala in bai ji ba kuma matsala eh don haka yi sa haka za a yi ta yi daban-daban in ka ce ajin da ki kaza haka bai yi ba gobe in za sai ta bari gaba dai a sai sai ta ki sai duk gida ke lalace saboda ka ko kare za ka rayu da shi in yana da ilimi za ka jajin zama domin ya ke so ya sa abin da ba ka so kaga kare walla da kake ganin yana ɗaukar karabar gaske yana da ambatu to ki zama da shi in ba da uzuri ba قال أبشرتموني على أن بني الكبر فلم تبشرون على أبشرتموني da ku yi mini bishara in ji annabi ibrahim alaihi salatu wassalam za ku yi mini bishara da samun haihuwa ala an masaniyar kizuri ko baro bayan girma ya ya kai matuƙa gare ni shekara 99 ko kuma shekara 120 eh, abin nan babu alaman cewa ma ina babu shawa gare ni ya da'i ma yin ayo eh, wannan magana ce wadda mutum zai yi wadda ya yarda da ya ji daɗin abin da za a yi mai amma kuma duk da haka bari ya ɗan yi wata magana ta raha ta nuna ƙarin godiya da ƙarin jin daɗi da murna don haka yake ce fadima ta bashiro ne mina na za ku min bishara da shi ƙalu bashar na ƙalu bashar na ka bil bala ta min ƙala bashar na ka bil muna maka bishara da gaskiya abinda a gaskiya shine haihuwa ko kuma abin da mun ka gaya maka za ka aiki kuma za ka samu ɗa na ƙwarai mai ilimi ko kuma wanda yake ba annabi ma shi ne ma'anar bilhaz muna maka bashara da abin da a gaskiya abin da ka gaya maka shi ne gaskiya fala ta kummin alƙanaki na karka zama shi masu yanke ƙauna shekara 99 ko 120 Allah yana so ka haihu ai wannan ba wata matsala ba ne don karka zama shi masu yanke ƙauna matsayin shi na rasulullah ko malamin addini sai ya mai da jawabu ya ce wa manya qala wa man yaqnaqu min rahmati rabbih illa Allah sai ce wa man yaqnaqu min rahmati rabbih wane ne abin nan mai wata wanda zai yanke kauna ga rahama ubangiji shi eh, min rahmatu rabbi ko yawa kaga min nan ba shi shigo wata anan face a ce eh, abin nan min rahmatu rabbi daga rahama ubangiji babu wanda zai yanke kauna ga rahama Allah illa illa mi illa dalun sai batattun mutane eh, abinda ake so a koya mana nan shine ana son a gwada mana ta kada ka kuskura kana son wani abu kuma Allah na iya bada wannan abu kai da kanka kake ka a abin nan bai yiwa abin nan ko da mata ce kake bida ta bijire ma bida ha a tabbata an ba wani sannan ka san abin bai yiwa yi bi hanyoyi daban-daban in ka bi wanga salo bai yi ba ka bi wanga salo ka gani don haka in dai Allah ke yin abu to ba a son a yanke kauna ga shi don haka yace min rahmatihi daga rahama Allah ma'ana kowace irin nau'in rahama Allah bai yadda a yanke kauna komi girman abin bai yadda ka yanke kauna ka ɗauka ai nan bai yi wa ka dauka dai yana yi wa sai dai Allah bai cice ka ba kuma ka sa rai ka ci gaba kuma ka ɗau mataki har da wannan tsaro da kuke gani a Najeriya Allah ya so sa kun ka sa rai kun ka sa roƙon Allah gaba abu ne mai sauki ga Allah ka yi tahiya da kawa ka sai birnin gwari komi bai same ka ba eh, saboda haka abin nan eh, kada a yanke kauna kuma abin da ya kawo wanda problem addu'o'in ku suke da rauni shine matsala ta damuwa tsakaninku ku da gwamnati shugabannin ku sun riga sun yi taron wannan sanannen abu ne bin Najeriya cewa talakawa manyan gwamnati sun yi taron ta. Eh, wannan tabbawan abu ne sananne amma duk da haka yanzu fitina ta kai ba magana gwamnati ake ba don baka taba ji an su sun kani wani gwamna ba to ina za su gane su kame shi saboda hakan nan ai fitina ta muke kuma lalura ta mu ce da 'ya'yanmu da abin nan matanmu da 'ya'yanmu da matanmu saboda haka nan kakka damu da ta ai gona babu ruwanka da gwamna ko kuma baka da alaka da da ainihi ciyaman ko shugaban kasa ko ba fatin kuke mulki ba abin ba nan take bayar domin me ko da ba don abin da ya shafe ka ba ya shafi musulmi yan uwanka dama dukkanin musulmin da in abu ya dame dan uwa ne bai dame shi ba don ba shi ya shawa ba annabi ya ce ba musulmin kirki ba ne dole ne ya zama na wanda musulmin zamfara suke cikin wayo su Allah musulmin da musulmin ina ko da ko bata kawo garin ku ba nau mu kai bayani da muka yi dazu cewa Allah an tabi as abwab ita wutar jahannama tana da kofofi guda bakwai wayannan kofofi ko wani jinsin masu laifi na mutane da jinnu suna da irin kofar da ya kamata su bi su shiga to shi ne ya kamata mu karanta a shirin tafsirin sa to bayani muallif rahimahullah anatul adhan ne ko ila ma'ani alquran shine muallif da wannan littafi yana so yi sharhin wannan aya laha sadat abwabun da kulli babin juz'ul maqsum ko wace kofa tana da wani yanki ya tsatsaga gama wanda ya kamata ya shiga cikin awwalul aqabati jahannam thumma al-qama kun bakwai din jahannama sai gida kofa da za ta dishawa sai kofa jahannama ta uku wa ma adara man tusama sai hudu wannan eh, an ji sai da yawa cikin qur'ani ta biyar sakara wanda ba wuce ke ce masakara a saka safa sai sai wutar jahiya to wa'in ga duka dawa dawa za su na Allah ka kai mu wani abin nan eh, yanki guda da geshi, ma'ana eh, ganga da za a yi akwai wa'in da sun ka dace da wurin na farko haka yace ayyula ahadu tawhid abin nan jahannama kenan ko wadda za a shigar da ahalin saude ina yi wa ɗan zala na ma ɗan keke ga tauhidi amma wallahi shi akan kada shi babu kyau na allazai na ƙorafi don nara yau abu da ƙorafi zaina bai kadar da ƙorafi mai ƙorafi na nuna amsa saboda suna da tauhidi za a sa sauta saboda zunuban su da laifukan su amma za a fitar da su da gare ta lazza za a kai na taru cikin lalza tana da wata gida ne mai hadarin gaske za a tallishawa na su ita hutsama wutar da ake ce ma hutsama da mun ka ce ma adara kamar hutsama to yahudu za a kai gare ta ita kuma Eh, babi na wutar jahannama na hudu a tsaye su ne za a kai taba'awa su ne masu bautan wuta eh, ita kuma ta biyar da an ka ambata sakara suwa za a kai cikin sakara almajus majusawa za a kai allah ya kiyaye na mafisadinta jahinta akwai wuta kuma bayan an ce jahannama to kuma akwai wani rami wata rijiya mai kofar da ake buɗe ta an rubuta mai jahil zuwa za su shiga a ahalu shirin abotan gumaka da shehunai da itace da rana da wata da duk dai masu bauta wani su za a kai cikin jahil na wasabi'a ta ƙarshe ita kuma a can ƙasa don da raka ta amfani tun da darakat ne kenan jahannama ita a farko sai mai bi mata sai mai bi mata sai mai bi mata ana ƙara nocewa ƙasa to in an kai ta ƙarshen da hin wadda an can ƙasa inda ta yi bala'i to za a aji munafukan Allah wurin da mai sunanta hawiya aka ce mata munafukai musulmi su za a kai wata don kahirai babu munafukai cikin kahirai cikin musulmi ne adda munafukai to su za a kai wata sunanta hawiya kamar yadda Allah ya ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nar su munafikai su ne ke cikin darki na ƙasa can ƙasar ƙasa inda ko iska bai dan bugawa wuri balle ta yi dan sanyi sanyi Allah ya ce kenan wayanda annan sama sama su ne ahlul tauhid musulmi wayanda alma su laifi amma ba dole ne ga Allah sai ya sa musulmi ba in ya ga dama hilin kiyama yana iya cewa duk wanda ada tauhidi ka akan shi ya yayi Allah kai mana haka amma dai a da asare yanzu to musulmai masu laifuka za a aje su a jahannam a azabtar da su zuwa wani lokaci a wanke su daga wani ruwa za a zo da su kamar gawayi ba a gane fuska ba a gane bai sai a sa su cikin ruwa a wanke su su koma tattas saboda haka sannan a kai su cikin gidan aljanna komi da komi na sunanan aji bayan sun sha wuya Allah ko dai babban gwando kada Allah shi mana Allah shi ba mu da ya ba ba mu dai firdausi gaba daya Thank you. da za a yi farko ya ce ita ce